kawo yanzu jami'ar apc da ke mulki ta sha da kira a hannun babbar jami'ar adawa ta pdp a zaben majalisar dattawa da na wakilai a jihar adamawa jami'ar apc ce ma ke da kujeru uku na majalisar dattawa da kuma kujeru takwas na 'yan majalisar wakilai kafin wannan zaɓe to sai dai kuma 'yar majalisar dattawa tilo daga arewacin najeriya sinita binta masu garba ta ko fadi kujerarta inda wani matashi kuma dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Mr. Ishaku Leza Kilip shine kuwa lashe zaben da ƙuri'u dubu saba'in da tara da kuma ɗari uku da talatin da bakwai. Farfesa Mamman Babado na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Badama wato Mautik shine mako ya bayyana sakamakon zaben. Garba Masu Binta APC 63,219 Ishaku Eleza Kilip PDP 79,337 Dr. Ishaku Eleza Kilip of People Democratic Party having satisfied the requirement of the law has scored the highest number of votes is hereby declared the winner and is top elected. Yanzu a yanzu a sakamakon da aka bada wasu 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar APC sun korasa kujerunsu ga babbar jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.